ɗalibai na jami'ar rumun jofo ta nan birnin yamai da ma'aikatar ofishin jakadancin na majalisar ɗinkin duniya a ƙasar niger sun ba ofishin karɓar jini na ƙasa taimakon jini a yau da safe doci wale na ba 'yan jaridar da gidajen rediyoyin su ke mu'amala da ita horo a nan birnin yamai sai kuma rahoton namu na musamman wanda zai nufa da mu birnin abzin inda matasa majiya ƙarfi ke gudanar da ayyuka daban-daban maimakon zuwa yawon neman buɗe ido a ƙasashen waje. Masu barkan mu da sake saduwa. dalibai na jami'ar Mumuni Jofo na birnin Yamai tare da ma'aikatan ma'aikatar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke zaune a Niger sun ba da taimakon jini a yau da safe a nan cikin jami'ar ta Abdulmumuni Jofo a cewar uwar gidan Begu Ramatu mai kula da sadarwa a cibiyar da ke kula da karbar jini ta ƙasa CNTS akalla za a samu salkar jini 100 a wunin yau mu saurari karin hasken da ta matar na Fudai Ahmed. Wakiliyar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke zaune a nan Nijar ta samu ganawa da cibiyar da ke kula da karbar jini CNTS don ta tsara wata yekuwar karɓar jini da za ta haɗa ma'aikatan ofishin nata da ɗalibai na Jami'ar Abdulmumin Jofo birnin Yamai. Mun zaɓi jami'ar ne saboda ta ƙunshi jama'a da dama musamman ma matasa wanda muke kyauta zaton cewa jinin nasu rikakke ne. Mun so mu samu salkar jini 150 a yau sai dai ganin zahi da ake yi kuma mutane ba sa jin daɗin jikinsu yasa za mu takaitawa ga salka 100 yar kunar bakin wake minna gebla mai shekaru 30 da haihuwa ta watse da bam dinta a jiya a tsakiyar rana inda take hangen wata tawagar 'yan sanda da ke zagaye ita dai minna gebla ta yi karatu mai zurfi sai dai kuma tana zaman kashe wando in ji alkalin da ke gudanar da shari'a ta'addanci a tunisia ga afp a cewar sofian sliti mai magana da yawon gungun da ke yaƙi da 'yan ta'adda mina Gebla wato mina gelda tana da babban diploma kan harkoki na ingilishi kuma kotu ba taɓa samunta da wani laihi na ta'addanci ba 'yan jarida na tunisia sun tabbatar da cewa ba ta taɓa samun aiki ba a fannin karatun da ta yi amma kuma tana kiwo don taimaka ma uwayen nata wannan harin ya jijjiga babban birnin sosai domin kuma ya yi sanadiyar jikkata mutum 20 wanda suka hada da 'yan sanda sha biyar da kuma wasu matasa guda biyu a ranar lahadin da ta gabata ne guvernar kin jihar rifa ya ma wani kudurin doka hannu wanda a cikinsa aka kara wa'adi wato kan dokar nan ta taɓace maimakon daga karhe biyar zuwa karhe goma na dare a yanzu mutanen garin difa na iya yawo cikin gari da karhe biyar har zuwa karhe goma sha ɗaya na dare ko ya suka ji da wannan ƙarin gari ra'ayin da wasu suka bayyana mu abokin aikin namu lawan bukar abun farin ciki ne a gare mu da aka kara mana awa daya a dokar kayyade wa'adin kai da kawo yanzu muna da wa'adin awa daya kuma abu ne wanda muke jira dama muna son a kara fiye da haka a gaskiya muna farin ciki da lokacin da gwamnati ta kara mana da son samu ne a kara lokacin yanzu muna son a kara lokaci kuma da masu masu sana'a a daidaita sahu a ba mu dama mai aiki har zuwa karfe goma idan kuka kirga muna da yawa fiye da ɗari uku da wani abu kuma lokacin da muke aiki tare da sauran jihohi a gaskiya abin ya bambanta kara karfafa ma 'yan jaridar da ke aiki a gidajen rediyoyi da ke mu'amala da doci wale kwarin gwiwa kan aikin nasu na jarida musamman ma kan yadda ya kamata su haɗa labarai da rahotanni a lokacin rigingimu shine ma'amar wato ma'anar zaman taron kara ma juna sani da doci wale ke jagoranta tun jiya a nan birnin yamai ga dai karin hasken da abdullahi wa watara ɗaya daga cikin masu bayar da horon yamma abokin aikin namu gugu muhammad dantin euh, wanga ba da horo ya shafi wani rukunin yan jarida na kafofin labaru da george valley take mu'amala da su yan jarida goma sha biyu ne ke halartar wannan ba da horon babunan da suka dangantu da yanda ake naɗa rahotanni masu wuyar naɗi kamar maganar zaɓuɓɓuka shine muke son mu kimtsa abokanan namu yan jarida za mu sa ƙaimi ga yanda ake sa kalamun sharu dan jarida bisa ga rigingimu mu baiwa mahalarta taron masaniya halayen tunkara da kuma dubaru don su samu hanyar bi idan suka fuskanci gudanar da rahotanni masu wuyar naɗi idan suna cikin wannan hali su san yadda za su yi su naɗa rahoto mai nagarta tare da baiwa kowane bangare dama tsawon kwanaki biyar muna ba da horo bisa ga darussa za su je hilin daga su naɗa rahotanni wanda za su ba mu damar tantance sun yi aiki nagari. apprécier la qualité du travail. Babban alkali na kasar Saudiya ya ziyarci ofishin jakadan kasar su da ke Istanbul dangance da binciken da ke wakana kan kisan da aka ma dan jarida Jamal Khashoggi in ji AFP. A jiya Litinin gidan talbijin na kasar Turki ya bayyana cewar babban alkalin ya bukaci takwaron nashi na Istanbul da ya rarraba illahirin bayanan da ke cikin binciken na kasar ta Turki amma kuma an yi watsi da wannan shawarar tashi. talbijin kin ta turki ta kara da cewa babban alkali na turki ya tambayi hukumomi na saudiya da su bayyana mishi inda gawar ta dan jaridar take domin kusan wata ɗaya kenan da kishin gillar amma kuma har yanzu ba a gano inda gawar tashi take ba yan jaridar na ƙasar turki sun bayyana cewa an yi ma gawar tasa gunduwa gunduwa Rashin biyan ɗan alawus kin da ake ba ɗalibai da kuɗaɗen karatun ɗaliban da ke karatu a cikin makarantu masu zaman kansu na gida da na waje. Tabbatar da karatu mai ɗorewa su ne abubuwan da ke cima ƙungiyoyin haɗin gwiwar ƙungiyar haɗin gwiwar ƙungiyoyin 'yan makaranta ta ƙasa USN tuwa ƙwarya. Kuma wannan ya biyo bayan wata sanarwa da ƙungiyar ta fitar a yau da sahi a nan birnin Yamai. ga dai karin bayanin da muktar amadu hammani mai kula da kula wato mai kula da hulɗa tsakanin kungiyar ta 'yan da 'yan jarida karin bayani da yamma wato tannar fudai ahmed dalibai suna cikin matsaloli manya sun je vacance ya kamata akwai allowance da ake ba su kayan su je vacance ga gwamnati ya muna alƙawali zai ba mu wannan allowance kayan a je vacance aka je vacance bai bada shi ba kuma aka dawo aka rantare wannan allowance kin har yanzu bai bada shi ba in kun dauka ed eh, social ba bane ake bada shi ba mu taba zuwa vacance muka dawo ba a bada shi ba amma wanga karin sai da muka je muka je hutu muka dawo yau muna karshen watan october wata biyu gwamnati bai ma nan ga magana ba sai wannan kisa 7 september suka rantare can lycée college aka rantare kuma kuma aka zo ana karshen oktoba suka gaba a bada ba sun tambaya kullum ce musu ake yau gobe yau gobe shi yasa su su ma suke ganin kaman kwamitin zartarwa kamar yana ja da baya ga wannan ke son shi yasa su suka ce su ma za su daukan kurajin su ga hannu shi yasa kuke ganin kwanakin ba sun hito sun yi manifestation sun nuna bataran su kuma haƙƙi ne wanda ya kamata a ba kungiyar ta USN dai ta ba gwamnati wa'adi na kwanaki goma sha biyar na kokarin shawo kan matsalolin da ke hana ruwa gudu a bangaren makarantun boko a Niger. A ranar 20 ga wannan watan gwamnatin kasar Nijar ya rattaba hannu kan wata yarjejeniya tsakanin shi da babbar kungiyar ma'aikatan kasa ETN. A cewar magatakardar kungiyar na malaman makarantar sakandare Shehu Dambaji, wasu daga cikin yarjejeniyar da suka rattaba hannu a kai sun dade kuma har yanzu gwamnati bai yi komi a kai ba. Musu firar su da Umar Hamma. Wannan yarjejeniya da gwamnati ya sa hannu a kanta da ETN ba sabon zance ba ne. Alkawali ne da gwamnati ɗauka yau tun shekara shida baya. Ya ɗauki alkawali da bai cika ba. Misali misali akwai basukan da ma'aikatan gwamnati ga biyar gwamnati da ya kamata kowane wata a rage su sai kasance wannan shekara shida ba a biya shi su ba kuma akwai allowance da ya kamata a yi tsari su zamanto ai kowa adalci to duka waɗannan zantuka na da kamata a kare komi da komi yau wajen shekara hudu baya etn ba ta yi komi ba kuma cikin wani rejinet da ta sa hannu a kanta duka waɗannan zantuka babu wani sabon wa'adi da gwamnati ya ɗauka kuma akwai karamin eh, albashi tsarin karamin albashi to gwamnati ya ce wannan zancen za a tattauna a kan shi cikin wata babbar kungiya ta cewa conseil national travail a yau da sahi ne tawagar nan ta asusun ƙasa da ƙasa ta zo karshen ziyarar aiki da ta gudanar a niger bayan wata ganawa da suka yi da hukumomin ƙasar niger shugaban tawagar ya bayyana cewar ya kamata al'amuran tattalin arziki na kasar niger su bunƙasa da kishi 6.5 a shekara mai kamawa mu saurari christopher glenjen a cikin firarsu da habibu garba Um, a gaskiya muna ganin tattalin arzikin yana ci gaba da haɓaka. Sannan ganin ayyukan da muka yi a cikin sati biyu na baya-bayan nan mun yi la'akari tattalin arzikin ya haɓaka fiye da yadda muka yi tsammani. Tattalin arzikin zai hawa ne da kashi shida da digo biyar cikin ɗari a shekara dubu da goma sha tara, kashi shida cikin ɗari a shekara dubu da ishirin. Wannan tattalin arzikin ya samu tallafi ne na manyan ayyuka da suke bisa hanya musamman MCC akwai kuma madatsar ruwa ta Kandashi da kuma kamfanin siminti da dai sauransu. Sai dai har yanzu akwai jan aiki na Nijar ta kasance a matsayin ƙasa wacce take da ci gaba. Mun saurari bayanan Christopher Clengen kenan na asusun bada lamani. matsaloli sun ma da'irorin zandera guda biyar katutu matsalolin sun hada da rishin ruwa wutar lantarki da kuma waya wannan kuma shine dalilin da ya sa magajin nan garin suka hada wani kwamiti don su bayyana halin da'irorin suke ciki mai magana da yawon kwamitin alhaji lamini isa kabira na da'ira ta uku ya ma abokin aikin na mustapha mamman sani karin bayani Mun yi ta kuwa har ma taron manema labarai da kuma sanawoyi. Mu da ma rubuta wa shugaban hukumar halsiya wasiƙa na wancan lokaci duka matsalolin da ma'aikatun da'irar biyar na birnin Zandar suke fuskanta. Suna da matsaloli da ba iya ma kirgawa yau fiye da shekaru biyar da rabi kenan a wani lokaci na so na yi murabus sai na ga cewa idan muka yi haka mun buɗe ƙofa ba su damar waɗanda suke buƙatar hakan ta kasance gara ma mu tsaya mu ci gaba da fallasa abin da yake faruwa akwai ɗimbin matsaloli da ke da nasaba da tafiyar da jagoranci na da'irorin birnin zandar akwai waɗanda an yanke musu wuta da ruwa kuɗin da ake sakawa na sayan motoci fahimci wannan ba a ma magana. Ni ban ma san yadda jama'a suke yi da doka ba. sai kuma rahoton namu na musamman wanda yan nihi birnin agadas inda matasa da dama mijiya karhi masu shekaru 18 zuwa 30 wanda suka fito daga zandar suka zaɓi gudanar da ayyuka daban-daban maimakon zuwa ƙasashen waje neman kuɗi wasu daga cikinsu na ƙera mangal ta hanyar wayoyin da suke samu bayan sun ƙone tsahin tayoyi sauran kuma suna sayar ma al'umma da suke amfani da su wajen yin dahuwa ko dahu shayi da turaren wuta ga dai rahoton da musu mamman ya shirya muna akai. Girke a anguwar Katanga a birnin Agades shagon da ake kera mangal na cike da matasa kowane a cikin lungunsa na kokarin nada mangal. Can wani na buga tsirgiyar waya karfe, wani can na nada su ga gangar kututun karfe. A bakin shagon kuma ga wasu matasa nan zamne suna gyangyaɗi sun kwashe sa'o'i wajen biɗar tsohin tayoyi da suke toyewa bayan gari don su fitar da wayoyin karfen da ake kera mangal ɗin. Tasiru Mani ya kara ba mu haske na yadda suke gudanar da wannan aiki. Tayoyi ake kona. Muni guda mu duka za mu iya yin kamar mangar sattin haka saba'in zuwa ɗari iya babban su muna sa musu kamar rodi tara ƙasa da su da kwai ɗan bakwai wanda shi kusa yake da ɗan tara kamar kimanin na tuwo dai da na miya ne kuma bayan haka muna yin na shayi bakin karshen mangal kuma na turaren wuta. A wanga lokacin shigar rani wannan sana'a tankar mafita ce ga wa'annan matasa da dama a cikin suna na barin mahallinsu ne su zo nan agaras domin yin wannan sana'a haka dai Salisu Muhammad da ke sai da mangal ɗin da aka kera yana nuna farin cikinsa ga samun wannan damar. Bisa mangal muke ci muke sha kuma ni talle shi nake zuwa kasuwar gabas kasuwar cikin gari ma har can wajen dubai muna zuwa muna saidawa muna ba da sari 150 kanana dala 70 dala 60 haka na turare muna saida su dala 40 a wuni an sun kama ana samu na jika 20 ma ana zuwa nan a sai na jika 30 da shi da waya wani bi ba hemin huta ba talla daga daji can tabalat zuwa ingal akwai wanda suke zuwa su, akwai ɗaya wanda suke zuwa suna sara duk sati juma'a haka ko laraba da dama wa'insu a cikinmu da su suke kama iyalansu suna taimaka tsayinsu. ya ni da ƙanni duka a ciki ake ci a sha da dama ma mutane da yawa sun yi dukiyoyi da su mun samu abin rihin asiri a ƙasar wannan kuɗi akwai wanda suka yi armi cikin shi Da zaran damana ta kama yawancin wa'annan matasa na komawa ne karkararsu ta ainihi domin kama ayyukan noma. Shin ko ana iya kawar da al'amarin zuwa bakuncin habre idan aka budawa dukkan matasan da aka turo su gida daga Algeria irin wannan sana'ar? A shekara 2018 kacal yankin Zandar ya kumshi kaso 77.93 bisa 100 na wanda aka turo su daga ƙasar Algeria. abin da ya so kenan a game da labaran a yanzu kuma sai sashen zubarmanci tare da musa hassan ku saurara shirye-shirye istiro kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istiro kalangu ina so kuma ina yadawa.